katsina akwai eh, idan muka koma siyasar jihar katsina akwai jita-jita da take yawo cewa dan takarar mataimakin gwamna na jam'iyyar npp na jihar katsina ya fita daga jam'iyyar npp me za ka yi cewa dangane da wannan bai taɓa fitar da ni ne dan takarar mataimakin gwamna mm. ni kuma ban taɓa fitar da jam'iyyar npp ba ba kuma magana a ƙasa tun da ba wata magana tun da na zo nan gidan na aishi jam'iyyar npp na koma da ita katsina har yau ni na farko da fara jam'iyyar rijista jami'ar fi ko da ita shugaban ta na farko na asali kamun rabin sa kuma sai shigo cikin ta yanzu shine sakataren jam'iyyar mu a jihar Katsina amma ni da nake maka magana nan ban taba fita daga jami'ar ba a ah, yes na fita na ce na daina takarar mataimakin gwamna saboda musabani da ya faru tsakaina da wanda ke takarar gwamna kuma na zo yanzu shi wanda muke a wannan shi ya ce ka koma gida ka je ka ci gaba da aikinka ya zan yi daidai ban dai daidai aka bata mare akwai na da ba dole ba ka zo shugaban kai ce ma ka za ka ce ma kai wane ne kai kai ba ka so ka ce wani wayar ka siyi siyi ai mu musulmai ne kuma hausawa muna da al'ada muna da addini kuna da yakinin cin zaɓen ƙwarai insha Allah za mu iya kai mu kowane ci zaɓe insha Allah sai mun karo ba da kuɗi takarar da kamar yadda gaya maka mun zo da kundin mu tsarin yadda za a ci zaɓe kuma mun zazzana da shi kuma ya bamu mu shawarwari inda ya kamata ba mu shawarwari. Muna godiya mai girma. To mun gode, godiya za su